Dan bata kayan fa mai. Naija Delta zan yayi mata. Wannan ta yi eh Kwalta ce akai. Kaman ba ta yi ba. Tabara ce. Sai an ka kalla an kaza da bindiga fura tayi